alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangwa FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a Hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau goma ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan yanayin karatun Arabi a wannan zamani. jama'a muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a masu sauraron mu za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a Kumasi Ghana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Assalamu alaikum masu sauraro ni hawa Abdulkarim yau kwane daga nan kasar Ghana zan gabatar muku da wannan shirin tare da malama Amina Nuhu wadda ke karantarwa a makarantar nan na Rahmaniya Islamic School. Malama Amina Nuhu ana yawan kiranta da malama Moda. Mm. Sannan kuma muna tare da Kanita Sa'id ita kuma malama ce da take karantarwa a makarantar mata da ake kira Hudai Ladies Islamic School da ke nan birnin Accra babban masallacin birnin Accra wadda kowa ya sani da National Mox. Za mu fara sassaunawa da malama Amina Nuhu. Malama Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To bari mu fara da kalubalewan karantarwar almajirai yanzu zamanin gai. Wani abu kuke fuskanta? Ba wasa bane. Sai ka sa hidima. Wani na nan wani yaran ma sahilin kana abin da ka kake fadi ba shi suke saulara ba she kai kaman kana yi kai ma baka son ka sa duka ciki balle umman wani ya zo ce ka duke diyan shi she sa kuwa ne ake ta yi she sa wani bai sa ne ce kun gani in ba ku yi shirin ba abin da na kawo ba zan ba ku ba ki gan wurin ya yi shiru she mu ci gaba da karatu zuwa gaba sai ki gan ta da murya sai sa zuwa anjima shan ce ana gaya muku waye in ba ku bari ba haka muke sannu sannu sannu sannu har mu yi karatu mu gama lafiya kina ganin wannan kalubalen wurin iyayen ne ko yaran ne na zamani kuma da yawa kuma yaran suna dai zuwa makaranta ne amma ba da hankali iyayen ba kin fahimce ne yaron da ya tashi da naji dai ana karatu ni ma za ni amma ba uwan ne ta sa mai a'a ta karatu inda ya zama maka kaza eh, ba ta sa mai shaukin karatu to me shin bai sa mai wani abu kamar a an kaje karatu wata rana ka samu haka a'a ya gani yana zuwa ke ma te dogi ma ya fi wani wani yaro na nan ga kin ga shirin shi ma she ta kai ci ya kama ki wani ba hijabin ba she ga hijabin rabi gashi na rabi wani abu wani abu ma daban haka suke yi she sa su suka zo kai zaka kira ka ce yi haka hijabin ka riga bai kyau sai ce koma sai ka sake rigan ka ka zo ko kuwa in daga kuma lokaci ya wuce ce ta zo gobe kana zuwa kaka ta gobe abin da zai sa ya fi wanda ya sa ran nan ya zo can na gan kamar sometimes wurin yayin ne don ba gwada musu ba don yaro ya tashi za shi makaranta duba shirin shi da yake zuwa da shi da zai zo makaranta shi ka duba ijabu wani abu ya sa kowane riga ya sa a'a ya ji dai da abu makaranta eh bi su ku tafi sun bi sun te malama kanita me zaki fadi game da wannan kalubale da ake fuskanta a makaranta To gaskiya dai kalubalen da muke fuskanta game da koyarwa ga yara wallahi ina fito ga mostly ina fito ga iyaye don abin da yasa na ce aka nan kaman ni bangare da nake koyarwa ina koyarwa ma yara amma waɗanda dai suke da wayo kaman from JHS SS University amma wani sa'i bin wani yaro na iya je makaranta in mamma bata san makarantar da yaro ke zuwa ba bata san ya an kai yaron ya shiga makaranta ba yaro nan dai maybe ya ga abokin shi ko abuyan tana zuwa makaranta she ita kuma makarantar yayi mata kyau she ta kuma ta yi mai ta fara zuwa amma umman bata san kamar ga makarantar da Diana take zuwa shi sa ina bari zuwa makarantar yaro ma me shi bai zuwa shi yanda ya kamaci kuma lokacin da ya je makaranta bai zuwa shi kuma yaro kuma in yana koyar ana koyar ma yaro abu yaro na need a encouraging shi cikin wani abu to yanzu haka ga mu mun zo yaro ya zo ya koyi wuri mu wurin na mun gwada mai to ya je gida wa zai tanye shi ko wa dai gaya mai kamar yi kaza yi kaza ko abin da aka gwada maka ga yafi ka yi shi akan ga to in dai ba da iyaye ba kuma bai yi Do in dai mu ka dai ne wallahi gwada mai yaro abu banza ne kin taba zama kika yi tunanin ya kamata a magance wanga matsala wani hanya ya kamata a bi a magance matsala ok kamar yadda kika fadin ga gaskiya dai kamar wurin da ni nake gwada abu dai na taba zauna dai na yi tunani kan wannan kuma ya fi a magance wannan matsalan kuma ya zaya ya magance she na bari aka yi mai aka kira iyaye parents dai aka yi aka yi magana da su to da suka zo iyaye suka zo kuma da suka zo yanda muka gani zuwansu da maganganu da suke fadi wannan kana gan kamar to iyaye na even though what they are telling us na ba mu sani ba whether is true or not amma still kana gan kamar still iyayen nan nana don da suka zo kana gan kamar iyayen ma na surun yaran na, suna gudun zuciyan yaran don me shi bai son yayi wani abu ran diyan shi yayi me ya bata that's the problem problem shi sa ni na gan kaman the problem itself major problem na ina fito ga iyaye so in dai an ya zauna a magance wanga a she dai da mu kuma da iyaye kuma na za a bullo ma magana so ya kike ganin za samu mafita mafitan da ya wuri mu dai kamata mafita ya fito don ba mu sake ma malamai kawai nauyi gwargwadon namu kun kawo su ku ne yaran ku kuka fi su sai kuka kawo su wai mu koyar da su gwargwadon namu da mu ma mun su ma suka komo gida sha ku duba da kuka te ya an ka yi me faru ne a'a ba ruwanku don kan kun sake mu mu kaya mu ma da kanmu da mu da kanmu muka azan da kanmu mu da kanmu ba mu ya mun sauke mun kare ba ko mu zo mu kare kawai mu da muna gargwadon namu wanda ya kamata ya kamata kuma ku tanye mu iyayen suka taimaka shaki ga abin ya ci gaba shi so ni baba na nan shi ya je ta ce fita tun da safen nan ya tafi kenan dare ke kawo shi kamin da dare zo yara su yi kwana me aka yi me aka yi ko oho shi ya tashi da yaki yana ganin nashi kawai ne ya aje kudin abinci ya bada kudin makaranta haka ne ya kare bai tashi da safe me da ku ce wani wani bi ma kamin ya wuce ma bai ganin ya idon yaran shi dai ya wuce wani bi koran lahadi lan lahadi kuma ya karkace ya sa fulla ya sa gwada ya fi shadda da shi wurin aure me ga yara ba balle musu nasiya balle tambaye su da kuka je makaranta mai haka fari wani na nan ma ya ce maka koro shi maka ce ka kudin wata ce kudin taularuwa zan biya sai sa iyayen ya kamata su su yi gwargwado su ma su yi kokar su taimaka wurin nan ka gani in abu da ya yayi kyau dai tun da safe ke farawa shi sa kai ma ka yi idima eh, ka nuna kamar kai ma ni ma abin ina so to ƴaƴan da kike karantarwa fa wani gudunmuwa kike bayarwa don ke ma ki samu yadda kike so karantarwa ki miki sauki gaskiya dai ban da wani taimakon da iyakacin dai da ni ma iyakacin nawa abin ikiman da nike da shi da gwargwadon da nima nike da shi shi nike taimakan su da shi. Malama Kanita, kina gani iya ya kamata ajiye yaro a mai magana lokaci kaza ka kai kaza kaza ya kamata ya faru dauki karatu da muhimmanci zai maka kaza kina ganin wannan ne matsalan ko kuma dai akwai wani abu daban ok gaskiya dai matsalan da ke nan na farko shine mutum kafin ka kai yaro makaranta ina ga niyan da za ka doki sannan ya shafi yaro na farko kenan kamar iyayen mu haka niyyar da suke kai yara makaranta na farko ba niyya mai kyau ba niyyar da suke kai yaro makaranta shine mai kai musulmi ne ya fi kai karatu to wani niyya ke tare da su shi ina bari ko yaro nan ma ya zo ya kai wani lokacin da ake fadi mai kama kai kaza ko ya fi kai kaza me shi nan bai dokan abin nan serious kuma kamar yadda na fadin ga in dai ka kai yaro makaranta fine ka kai shi makaranta iyaye mu so dewa sun sake makaranta ba su ba makaranta lokacin islamiyya yes ba su ba islamiyya islamiyya lokaci da yawa shi yasa lokacin da kake bashi na wannan ilimi lokacin ilimin nan nawa ka same shi kin gane mini don yau akan ga in ka tambayi manya-manyan maluma yadda aka yi suka yi karatu even though two days ne suka yi karatu da shi kamar saturday and sunday to saturday and sunday nan ba zauna wannan saturday and sunday nan kawai ba cikin weekdays an je makarantayya to wannan amfani suka samu don lokacin da zaka ba abu wannan lokacin nan da ka ba abin nan aka nanno da ka sami abin nan amma iyaye mu ba su ba mu wannan lokaci ba shi sa ya bari yawancin mu kanni mu yayin mu ba su samu abin da ya fi su samu cikin makarantar idan na fahimce ki mu nan gane musamman ba a bawa islamiyya muhimmanci kamar yadda ake ba boko muhimmanci mutane da yawa ba su damu da islamiyyan ba an fi damuwa da boko kan haka yaran kuma ba su ɗaukan islamiyyan da muhimmanci yadda suka ga dama haka suke yi so kina ganin wannan matsalar yaran da kansu ba su da laifi to yaran ba su da laifi wurin nan yaran ba su da laifi don me ba gwada musu ba abinda ba gwada maka ba ya da kai ka sani ba yanda da kai amma in dai an gaya maka kaki yin ne wannan dan ce kamar laifin nan na me ina a kanka kin gane kana da tambaya guda bari mu zo ruwan malama kanita wannan tambaya ke ma zake ki shigo malama kanita to ilimin na shiga cikin kan yaran in aka karanta karantar yana shiga ko kuna shan wahala wurin ba su ilimi yawancin su da yawa aka karantarwa aka karantar da su ba su kamawa don abin da ya same shi bai kamawa bai san amfanin abin nan ba ba gwada mai amfanin abin ba shi sa mai shi nan bai doki abin serious ba kuma abu makaranta islamiyya ko alkur'ani dan ce in dai baka san muhimmanci shi ba ba yana da ya zauna akan shi sa shi nan bai san abin da yasa yake ne yake koyo ba wanda da su bari yaran su sani shine mai iyaye don na farko mai shi ya zo makaranta an bari ya san muhimmancin abin to yanzu akan ga in dai makaranta an kama mai gaba to gida fa ya an ka kama shi yasa yanzu akan ga ya bari yaran na suna leave me to different life because in me shi ya zo makaranta rayuwar shi daban in ya je gida kuma rayuwar shi daban malama muna magana kan yaran karatun idan kika karantar yana shiga cikin kansu ina ke shiga fama da yake yi me shi me yasa abin da kake yi bo shi dai kawo kaji ya zo ya zauna ni kama kana kuwa shi mai na bi ka yana kuwa wani sai ga wani na gengedi wani ma hana mi ka kwanta eh, kwanta mai yana kwana ka doki bulala tashi ya zauna ya fara ya fara su da ya biyu shaki ga ina gangani kai kuwa haka gani shi bai san abin da kai da ya sama yake wurin yake wurin ma shi dai dai ana zuwa ni na ce miki ya shi ya biya zo shi mai yana zaune na yi haka tashi ya wuce makaranta ya wuce gida su iyaye da ke gida a tunanin su sun turo yaro makaranta an bashi kuɗi bashi eh, an bashi ya zo ya karatu ya kuzo ya tashi ya zo gida ya kare idan yaro ya tafi makarantar boko idan ya sa socks ba daidai ba ana kore shi ko ba haka ba idan ya sa riga ba daidai ba ana kore shi ba yi sama ba ka tura yaro makarantar boko ba ka ayo mai riga ba ka goge rigarsa to ku islamiyya ya kuke yi nan eh haka ne nan ga islamiyya kin ga makarantar boko kamin karfe shida kamin asuba a yi sallah sallah da da in kai sallah ka kare ko ko kai wanka tuna kai sallah asuba da kai sallah ka kare ka ayo riganka ka sa ki da sakamin 630 ka bar gida da ka su a baki ga nan ga islamiyya niyya karfe tara takwas mai shina kwana mai tashi ya wanka ma balle sa da sa cale wate wando kamar bai dasa nama rigau wani iri bagi kin ga kwatakun shinkafa shine bagin makarantar da dadi amma sai aje bagi mai kyau na boko amma islamiyya shi shinkafa da shi 5 kilo da shi ne na ruwa malama kanita wannan magana kamar yadda ta faɗi nan wannan ne gaskiya ne kuma irin aka nan irin yaro ya zo makaranta aka ka kore shi mhm. to she iyaye na gan kamar kai mugu ne don suna gan kamar karatu alkur'ani ko karatun islamiyya nan shi na ya fi yi wani abu kamar flexible ya ba kowa kyauta ne lada ne kina karantarwa ma flavor kike aha shi sa yanda kake son aka nanno no efi kai me ka zo shi shi sa in dai ke ka take wani action suna gan kamar kai ne baka da hali kai mutum malamin da kake karanta shi sa ya bari wannan na in mu muka take action na ba it's like ba wani encouragement Ba bai da wani muhimmanci bai da muhimmanci kai da ne ba kula da kai za ce wa mai to Allah sun dame mu menene sun she mu shi sa shi sa without parents na ya bari ko mina me ina difficult wurin gwada abun islamiyya to akwai wani gargadi da zaki ma iyayen da su yara. ƙare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu. Isra'ila barkam da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Yau muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum barkanmu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Wannan miya ce mu ta ƙasa Najeriya amma ta gefen kudancin nigeria To ja mu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai eh, tumbi mai haske akwai kuma mai duhu eh, ka kaurace wa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken shin a da ma ta farko an ce miyan nan farace eh farace to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne mm. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗe eh, ta yi mm. banda da kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish kifin na farin nan mm. uwar gida na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba Tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu na cikin mm. ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin ta attarugu yalo mm. attarugu mai ruwan dorawa wai gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin dandano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya eh. yau ba to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakki sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbada gida idan ta hautsina tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka anta ya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta mm. zuba don uwar ta zuba a wannan lokacin uwar tana iya daukan shi ainihin gana fefenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan borawa. to uwar tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato daidai yana da bawo kuma ana a bawon amma a wannan mm. karan a cire haɓawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh. wato stockfish kenan eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an markada an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita ke ne dan samu wani kala to shi ainihin ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan gawa albasa to sai uwar gida ta dauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubas sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh, ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh ce ta tafi ta rika yin zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri oh. to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage jikinsa to haka shi yake to wannan shine white soup ne da farar miya ne farar miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida kana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi mm. ma ko na albasa mai shi ta dan dan watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai eh, bai wani kin ga zai ga kaman fakau haka ta mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullun na ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan. ganye mai girman koda na ana ne kaɗan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar za ta iya cin shi da tuwon samovita mm-hmm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu mm. dama kin ce <laughs> miyan na kudanci ne ko kuma na abu to amma tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato daddawa ma a irin nasu irin nasu shi inyamur yana da nashi yana da daddawan shi shi zaki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka zaki ga sun ɗan saka shi a jikin takaddan siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za ka girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu komai na kudu yawa arewa ne shi ma kai na arewa haka idan za ka yi na na ba adami mm. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ki ga gaba daya miya ta jirkice kuma dan idan kika je gida uh, uh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki ci to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashi. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Wasanni na motsa jiki su ba share ba. when it